صلوا على النبي الكريم سنة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انت عفو كريم رحيم تهب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 da sittin da uku kamar yadda muka kwana jiya aya ta dari biyu da sittin da biyu yau karatun da za mu yi ci gaba ne a kan na jiya inda allah maɗaukakin sarki yake magana a kan falalan infaki don addinin allah ya ci gaba ko kuma infaki don taimakawa musulunci da kuma musulmi kuma da irin ladan da yake tattare da shi da kuma hani akan gori ko kuma wato kenan cutarwa wannan shine abin da muka karanta jiya yau kuma za mu ci gaba da inda Allah ya da madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir qaulun ma'ruf wa mafiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ayi magana wanda take ma'rufiya qaulun ma'ruf ay kalimatun tayyiba wa du'a'un li muslim kalma wadda take mai kyau in mutum zai yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyathmut idan mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira to in zai magana ya faɗi magana wanda take ta alkhairi ko kuma in ba zai iya faɗan alkhairi ba to ya shiru kar ma ya magana ta haka wannan magana ta alkhairi din nan ita ce kalmatun tayyiba kalma mai kyau wa du'a li muslim ko kuma addu'an da zaka yi wa dan uwanka musulmi Allah ya albarka Allah ya saka da alkhairi Allah ya taimaka Allah ya kaza kaga wannan addu'a ce kake wa dan uwanka musulmi wa magfiratun da kuma wato kenan gafartawa ai shine afun yin afwa wa gufrun ko kuma gafartawa an zulmi ko an zulmin a sakamakon wani zalunci da aka yi maka Ƙauliyin au fi'iliyin wannan zalunci ko na magana ko na aiki a aikace sai wani ya zalunce ka sai ka ce ka yafe to wannan yafewan aiki ne na alkhairi ko kuma wani zo ya sa bakinsa ya ci maka mutunci ya zalunce ka sai ka ce ka yafe to wannan din Allah madaukakin sarki ya ce khairun min sadakatin ya fi alkhairi akan kai sadaka wanda daga baya kuma ya ba'u ha'aza, wanda cutarwa wata kenan zai zo ya shiga ka masa alkhairi ko ka bashi sadaka ko ka bashi kyauta sannan ka zo ka faɗi wata magana da kuma za ta cuce shi ko kuma ka aikata wani aikin da zai zo kuma ya zama masa matsala to kaga magana da da za ka yi ta alkhairi ya fi wancan in dai cutarwa zai biyo baya wallahu ganiyun lalle Allah madaukakin sarki wadatacce ne an kalke ga wadan halittarsa halimun mai kuma tsananin hakuri ne ya halimu wa yakfir yana sanyin hali yana kuma gafartawa wa yasfahu yana kauda kawai tajawaz yana wato kenan kauda gani anhum gabarin su mutane idan sun yi abin da ba dace ba Allah yakan kauda kai Ku kad ahadith hakika hadisai sun gangaro da yawa bin nahayi anil manni fi sadaka cewa mutum ya sadaka ya gori ko ya kyauta ya gori ko ya taimako ya gori to hadisai da yawa sun inganta cewa hakan din bai dace ba babisa yi sai muslim عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku wayannan mutane Allah madaukakin sarki ranar ranar lahira Allah ba zai magana da su ba mun gane wannan wala yanzuru ilaihim ba zai kuma kalle su ba wala yuzakkihim ba zai kuma tsarkake su ba walahum azabun alimun suna kuma da azaba wadda take mai radade a sakamakon wato kinan wannan laifi nasu aka ce suwaye ya rasula ce almannanu bima utiya me yin gori in ya dauka ya bayar an yi ne na masa kaza ni na rufa masa asiri ni na masa kaza ba duk na masa kaza ba kaza wannan shine ake za almannan to wannan mutumi Allah madaukakin sarki ba zai masa magana ba ranar tashi har kiyama ba zai kalle shi ba ba zai kuma tsarkake shi ba ma'ana duk abin da zai zama masa matsala Allah ba zai ba shi kariya akan wannan abin ba wal musbilu izarahu da wanda yake jan wandonsa kasa ya dinka wando ya ja har kasa yana tafiya yana taka shi yana tafiya yana jan sa ko ya dogon riga ta zarce yana tafiya tana jan kasa to wannan shi ma ba yadda da wannan ba su da ana son wanda mutum ya zama ya dan dage ko rigarsa ta zama ta dan dage kar ya zama yana jan kasa in yana jan kasa ko mutum ya hakan nan wato kidan saboda girman kai to shi ma zai shiga cikin wannan matsala wal munfiqu sil'atahu bil halfil kazibi da dan kasuwar da yake shigar da kadararsa ta hanyar rantsuwar ƙarya wannan kana ganin sa to wallahi akana ma dubu goma na sayo shi kuma wala ba dubu goma ya sayo ba kaga ya rage ko kuma wallahi duk yan uwansa haka aka saye su dubu goma goma goma amma kai na rage maka ɗari biyu alhali kuma dubu bakwai bakwai ake saya kaga tun da gajiya ta wallahi wannan ko kano ba za ka same shi ba ai babu inda za ka same shi in ba nan ba kuma ya san karya ne akwai inda za a samu mun gane wannan wallahi ni ma ba same shi da sauki ba kuma wallahi ya samu su da sauki to wannan shine ake kiransa Almunfiku sil'atahu bil halifil kazibi mai shigar da kararsa ta hanyar kasuwanci da rantsuwar ƙarya to wayannan mutanen Allah madaukakin sarki bare kalle su wala tashin amma to abin mamakin anan shine nan yace la Allah yawmal qiyama Allah ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama jiya mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani daga cikin ku face sai sun yi magana shi da ubangiji mun gane hakan babu ɗaya daga cikin ku face sai sun yi magana shi da ubangiji gaba da gaba babu mai tarjama wani hadisin kuma ya ce wayannan mutum uku su kuma Allah madaukakin sarki ba zai musu magana ba ba zai magana da su ba kwata kwata ba zai ba zai ba zai kalle su ba ko yawwa in ka zo za ku yi magana kai da Allah babu tafinta tsakani kaga Allah madaukakin sarki yana kallon ka Bila asali ma babu abin da yake buyawa Allah madaukakin sarki tunda kallon Allah ba da ida ne irin namu ba yau da haka ya san komai sama da kasa yana kallon komi amma kuma da kasa yace ba Allah ba zai ko kallon ko kallon su Allah ba zai yi ba to wannan malamai suka ce wato kenan ya zo a majara ne ta narko wajen ran ta ko yawa an kawo shugaban hakimi ya ce wala ko ko sauraron ka ba zan yi ba ranka dai dan Allah ka wala ba zan saurare ka ba ranka dai dan Allah na tuba kai hakuri ce kai ba zan saurare ka ba fa yana sauraron sa ko ba sauraron sa eh yana sauraron sa amma ko bai ya sauraron sa ko ba haka ba yawa na ce ka shiru ni fa ba zan saurare ka ba ranka dai na tuba ina ga maka kaza da kaza kaza kaza kaza Allah ba zan saurare ka ba gashi ko suna dialogue tsakanin su to wani abu shigen hakan nan kamar narko ne kenan kaga tsakanin sa da da ranka dai akwai matsala to saboda wanda yake da wayannan sifofi guda uku da me da me yin gori da me jan wandansa a ƙasa ya dinka wando har ƙasa yana tafiya yana ja ko kuma riga ta zarce ja ta har ƙasa wanda aka yarda su ja su kawai mata ne hijabin su in ya ja ƙasa ta baya babu wani matsala amma ɗan namiji ya yi hakan nan kowaye shi zai haɗu da matsala ranar tashi alkiyama da kuma ɗan kasuwa wanda yake shigar da kasuwanci kadararsa ta hanyar wato kinan rantsuwa kuma a manta ƙarya mun gane wannan haza kala Allah ta'ala sadaka Allah wa daukakin zaki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu لا تبدلوا صدقاتكم تبوجي يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن ولذيك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله سريع الحساب والله لا يهدي القوم الكافرين الله مدaukakin كذلك يا ya الذين amalu ya سوء إيماني لا la tubdilu sadaqatukum بات ku bata da gori wal aza da cutarwa kaga yanzu wani a ka'ida ta balaga akwai idnabi anan ayan farko yayi magana manni gori da cutarwa aya da makarta yanzu yanzu ya yi maganan gori da cutarwa yanzu wannan ta uku ya yi maganan gori da cutarwa Sau da aka akwai idina a cikin wannan abun an fada an maimaita an fada an nanata an fada kasan kuma akwai matsala kenan ta farko Allah madaukaki zai ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yudbi'unaha mannan wala azan kaga yayi mana sannan wanda alƙalar ma ya karanta mana da zai ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadbaha adha wallahu gani kaga shi ma da cutarwa da gori sannan nan kuma gashi ce ya ta amanu sadaka da kun manni wal aza ya ku mu'mina kada fa ku bata sadakar ku da kuke yi da kyautar ku da kuke yi da taimako da kuke yi kar ku bata shi bil da gori wal aza da kuma cutarwa kai wa mutum kuma ka abin nan kenan kamar wannan aya tana fahimtar da mu cewa idan ka taimaki mutum ka masa gori to ladan da zaka samu nan kai asararsa don ka bata saboda cewa ta la alazina la sadaka tun kada ku bata sadakanku ko taimakon ta hanyar yin gori da kuma wato kenan cutarwa ai fa akbar anna sadakata tubtil anan ayan Allah madaukakin sarki ya bayani cewa sadaka tana baci bima yadbauha min almanni idan aka bibiyo ta da gori wal da kuma cutarwa ma baki sawabu sadaka ladan sadaka ba zai saura ba ba zai tabbata ba bi qadi'atil manni idan mutum yayi kuskure yayi gori a cikin sadakarsa wal aza ko kuma wato kenan ya cutar kenan wannan aya ko wayannan jerin ayoyi suna so su yi freshening din zuciyar mu cewa in za mu yi mu yi abu Allah ka san fa sadaka alama ce ta imani da ranar lahira domin ba a ba da ladanta sai a ranar lahira dukiya ce kaje ka sha wahala ka samu ta ga ta halal ne kuma sai ka dauka ka bai wani wani kuma ba dangin iya ba ba na baba ka san shi ba to kaga akwai alamar cewa kai imani kamar yana hadisi yake cewa wa sadaqatu burhanu sadaka dalili ne na imani na cewa kai imani da ranar lahira saboda ka san zaka samu wannan abu ranar lahira to kuma sai ka zo kai gori sai aka ce to gobe ranar lahira ma ba za ka samu ba yanzu ka rasa shi kai baka yi amfani da shi ba kuma ranar lahira ko ba za ka samu ladan ba saboda ka yi gori to saboda ka Allah bada kuke ce musulmi kar su haka nan wannan bai dace ba kuma wannan in mun lura da shi sai ba mu fikira ta abin da ya kamata a ce al'umma ta musulmi ta ginu kai kowa ya zama yana yin abu dan Allah duk lokacin da na maka wani taimako na idan Allah ne ba ni bukatar abin nan shi yasa Allah madaukakin sarki ya bi al'umma farko saboda suna da wannan ɗabi'a cikin zuciyarsu Allah kuke ya yabi sayyidina Abubakar yake cewa eh, yake cewa wa ta ta'ama ala hubbihi miskinan wa yi wa asiran inna ma nud'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna ciyar da abinci suna son abincin ala hubbihi akan sau gashi su ma gidansu da bukatar abu amma sun ɗauka sun bayar ko su bayar a miskini ko a maraya ko kuma wanda aka ribace shi ko sannan in za ka wani wata a na gode na gode Allah a ba na bukatar ka. in na manu da imukun da waje hila mun yi muku haka dan Allah ne kawai don haka la nuri da minkun an wala shukura ba mu bukatar ku sakanta mana ina yi ina yi ina yi ne ba dan wata rana ku zo kuma wani abu nan ba kawai da baban sai na abubakar yake ce masa ya ce dana kana bata dukiyarka idan za ka sayi bayi ka yanta ka je ka samu masu karfe gwaraza ta yadda wata ran matsala ya su za su zo su kare ka sai ta ayya baba ba don wannan nake yi ba ina yi ne dan Allah ina na kafu min rabbina yawman abusan kantariran muna yi ne saboda tsoron wannan rana ta ranar lahira to idan ya zama da kan cewa kowa zai yi abu dan Allah to za ka samu an samu tubali mai kyau na gina al'umma wanda yake kuma al'umma nan za ta ci gaba saboda babu mutumin da yake kyashi babu mutumin da yake gori babu mutumin da zai yi wani abu dan yana tsammanin wata fa'ida a yanayi ne dan Allah kawai kuma itikadinsa shine cewa a lokacin da yayin nan Allah ya gaishe kuma mala'iku sun rubuta kuma zai samu sakamakon su don haka yaushe zai bata lokacin da yana neman sai ka zo ka abin eh mutane ne yanzu abubuwa suka lalace sai ga in ka aika wa mutum bai zo ya ce na gode ba sai ka kaman bai ma karba ba kenan ai wani bata lokacin sa kake wani mutum ya je shi gudun wani mai kudi a maiduguri ya ce ranka daɗe na son ganin ka a to ku mutane ba abin nan ba za ku faɗi bukatar ku a cikin jama'a don a taimaka muku ba sai an kawo in ka koma gefe ba an ku baka kuma waye ma san an maka wani abu ya gani shi kuma so yake a dan tashi a koma gefe dan koka dan a bashi abin da za a bashi ya tafi addu'a ce Allah saka da alkhairi Allah abin sai da a'a kawai kawai sai isharar da kai sai wani ya zo ce ranka daɗe Allah na so a cikin abin da Allah maka taimaka min da kaza kaza kaza ka gani wanda suke a abin nan kenan ka zo ka faɗi da bukatar ka cikin jama'a ɗauka a baka duniya ta san an maka <laughs> da aka ɗauka aka bashi ka gani ba girman kai amma yaushe girman kai baka da shi ka ce sai ka da mutum gefe a a tattauna a je a sannan ka bari bukatar ka a boye kuma aka baka wani abu san an baka wani abu to kaga wannan yana daga cikin abin da suke kawo karabal umma rushewar al'umma saboda haka yanzu kaga wannan mutumi idan dai ba a cikin jama'a ba to ba zai taimaka ba kuma in yayi baka zo ka ce na gode ba to Allah ba zai kara maka ba amma kaga sayyidina Abubakar yace a zaka a ci bani bukatar wannan la nuridu minkum jaza'an wala shukuran jaza'a shine a sakamakon abin da nake maka kai ma wani matsala ta taso ka zo kai kai kai kai uwa kai makarbiya ai kaman ka saka mun ne ko yawwa duk da cewa wannan ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a lakum al-ma'ruf fa kafi'uhu wallam jiru fa bi kalimatin tayyiba in mutum ya muku alkin alkhairi to kuma ku samu wani hanyar da za ku saka masa in ba ku samu ko kalma mai kyau sai nagode Allah saka da alkhairi Allah ya cika ma'aifa Allah ya taimaka Allah ya rufa asiri Allah ya albarka yayanka Allah ya albarka zuriyarka da dai sauransu kalma ɗaya ba ke dai baka samu abin da zaka in kuma ya maka alkhairi kuma kai ma kai ne wata ran kai ma sai ka masa alkhairi wannan babu matsala akan wannan wallahu ta'ala alam sadaka al'umma kullum ana son ta gina akan yin abu amma duk lokacin da ya zama kowa zai yi abu dan Allah ne to zaka ga ana ta yin abu ana ci ana ci gaba Allah shi sarki gana da mu yace to kada ku bata la tubdilu sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakar ku da taimakon da kuke yi ta hanyar gori wal aza da cutarwa kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi kaman wannan da yake daukan dukiyarsa ya bayar da mutane su gani dan mutane su gani ai ma'ana la tu'dilu sadaqatukum bil manni wal adha kama tu'dilu sadaqat min ra'i eh, sadaqat man ra'a biha kaman yadda sadakar wanda duk riye da ita take baci dan haka fa eh, menene fa azhara lahum annahum yuridu wajha Allah sai yazo yayi riya kuma yace kuma har yanzu yana son Allah madaukakin sarki ya saka masa wa inna ma qasadahu wa inna maqasduhu eh, madahan nas alhali kuma shi manufansa mutane su yaba alhaji wani yana sadaka wani yana taimako wani yana kaza wani yana kaza ba da bada <coughs> na aikin alkhairi in ya ji wannan shi daɗi saboda ka ga hubbu sana'i ɗabi'atul insani san yabo ɗabi'a ne na ɗan adam duk lokacin da aka zo ana ziga ka ana ziga ka ana ziga ka zaka ji kanka ya kumbura ya kumbura ya kumbura ya kumbura wani aka zuka shi aka zuka shi sai ya ihu eh Allah ta kan wani alarama yana yana darasu an je ce ce sai sai tsaye da karatu ya ce a zuga ni a ce alarama ce a zuga ni dai <laughs> eh sai an gama tukun sai a ci gaba da karatu <laughs> eh? wani ɗabi'a ce ta ɗan adam kowa ɗan adam yana so ni ina so a zuga ni kai ma kana so a zuga ki ke ma kina so a zuga ki ɗabi'a ne na ɗan adam yawa amma akwai wanda Allah madaukakin sarki ya taimaka musu suka fi karfin wannan din irin su sayyidina abubakar da wanda ya koyi da sayyidina abubakar ko yawa sauraka wannan shi yayi kazduhu madahan nasi lahu mutane su yabe shi au shuhratuhu bisifatil jamila ko kuma ya samu shuhura ta hanyar sifa wanda take duniya duk ta san shi ko ba a zo an yaba shi ba amma duk an san cewa wani shine kaza shine kaza wani shine kaza mai taimako mai kaza kaza kaza da sauransu yana son ya samu daukaka yana son ya samu karbuwa ya samu abin nan da aka duk abin da zai yi wato kenan sai duniya ta sani mun gane wannan yawwa amma duk abin da duniya ba za ta sani ba to wannan ba za ka samu wato kenan abin eh, ba za ka samu ba za ka samu shi na fawa a ciki ba bi sifatil jamila li bainan nasi don azo ana gode masa a tsakanin mutane an kalu ko kuma a zo ana cewa innahu karimun wane yana da kyauta wane mai karimci ne wani hau zalika ko amin da ya kama da wannan minal makasidi na niyoyi addiniyoyi wanda suke na duniya mutum zai yi ma a katsa'i nazarihi tare da rinsa idansa an ma'amalatin lahi tare gabar mu'amalar ubangiji sai ya rinsa idansa kamar ba Allah ne shi a yi wannan abun ba ya yi don mutane su yaba ya yi don mutane su gani ya yi don ya samu ɗaukaka ya yi don ya samu karɓuwa ai kaza kaza ma ka gina musu kaza gari kaza ma ka musu kaza gari zama mu musu kaza kaza ko ba ka ba kudin al'umma fa aka bashi kudin al'umma aka bashi grand aka kawo masa don ya ma mutane aiki in yayi ma me yayi na ce kawai aka bashi a hannunsa amma sai ga kaman a aljibin zai ɗiba yayi to saboda haka yana da kyau wato kenan mu fahimci wannan mu kuma kiyaye saboda kar aikinmu wato kenan ya ya ɓaci ranar lahira wato babu inda abin ya fi takaici sai ranar lahira a daidai lokacin da kake tsammanin za ka samu lokacin da ake cikin garari a lokacin da ba za ka iya ɗaukan lada ɗaya ka ba mahaifiyar da ta haife ka ba ba za ka iya ba mahaifinka ba ɗanka ba za ka ba shi ba matarka ba za ka ba shi ta ba mijinki ba za ki bashi ba a daidai wannan lokacin ka je neman aikin ka ga aikin alkhairin ka aikata a jiya ce babu aikin wa qadimna ila miliyomin amali min amali ba a mansura aikin da suka yi tashi ya zama kura ba shekewa babu ya zama sarab Biki atin. ya asabu anu ma'an hatta mai ja'ahu lam yajidhu shay'an ya zama kawalwalniya ruwan haɓo. ka shi ruwa fantal kana je ki ruwa sai kaje za zaka sha sai ka ga yashi ne a gurin in kai gaba sai ka ga ya koma gaba in ka bi sai ka ga ruwan ya koma gaba sannan zai samu a waje da Allah zai samu Allah a gurin ko fahu hisabu zai cika masa hisabinsa to a daidai lokacin wannan bukatar ka je baka samu aikin nan ba to karshen cike kenan to saboda haka yana da kyau aikin da zamu yi mu kokari mu kiyaye shi ba yin aiki ba kiyayewa mutuncin aikin mun gane wannan ka kai gona amma dabbobi suna barna ka shuka ka gyara kai komai da komai har sai da ya kai ya kai daidai lokacin da ya kamata ce an je an ɗebo an kawo gida a sayar ko a ci kuma kana gani abin zai lalace baka je kayi abin nan me amfanin wannan to kaga dole ka tsaya kai jira ka kiyaye saboda ka tunda kayan aikin alkhairi ka tsaya ka yi shi bi sabilillahi to kaga irin wayannan mutane Allah ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya hakan nan kaman yana nuna bai imani da Allah bane bai imani da wato kenan ranar lahira ba anan Allah madaukakin sarki ya saba mana misali ne misalan zalikal mar'i ko mura'i wannan mai riya din bi infaqihi da ya dauki dukiyarsa yake bayarwa to kaman wanda ranar lahira ne zai je nemi abin sa ya rasa walladhi yatabi naqatuhu manna aw adan idan mutum yana kyauta ko ya sadaka ko ya aikin taimako sannan ya zo ya gori ko kuma ya cutar da wanda ya masa to wannan fa masalo ka masal safuwa ne wannan misalinsa ya zama wato kenan kamar wato kenan fandutsi ne fandutsi ne ai wa safuwa jam'u safwanatin wa minhum man yaqulu as-safwan yusta'mal mufradan aidan ko zaka yi ja safwan ko safwana za eh, iya eh, yana da jam'i yana da kuma wato kenan mufrad huwa safa wani an ce safa shine wato kenan mufrad din sa safwan zai iya daukan wato kenan jam'in sa abinda ake nufi da shi shine as-sakhar dutse al-almas wanda yake mai santsi dutsen safa me yasa ake ce masa safa dutsen safa da marwa ai muna faɗa safa da marwa ai dutse ne to dutse ne wanda ke simulmulalle yadda kaga tile ɗin na jikin masallacin na haka yake mai santsi eh alaihi turabun sai aka zuba aka zuba dutse ne simulmulalle sai aka zo aka dan zuba kura a kansa shine turab din kenan ko alaihi turabun fa asaba huwa bil sai mamakon ruwa sai ya zo shi ai huwal mataru ashadid ruwa mai tsananin gaske wa taraka usaldan sai bashi wato kenan sandararansa ko a gajeren takadiri mu samu siminti an yi siminti mai kyau an lele shi ya yi kyau irin yadda ake a fulo da dakin nan kuma aka zo aka zuba kasa sannan aka zo aka yi ma makon ruwan sama da Allah za zaka ga wani yashin eh an dan dan barbada kasa akai turab aka ce ko an da dan zuba kasa aka dinga ruwan sama duk share shi za ta yi kaga wannan gurin baka saka shuka ba amma wanda ya samu gona jigawa fa mai kyau kaga zai iya shuka amma kai da ka zo ka samu wannan ka zo kai shuka a kai to da an yi ruwan sama tashi zai da ita mun gane wannan yawa to sadaka kayi sadaka yi taimako yi agaji amma kuma baka dora shi a gunda ya kamata dora ba don haka da matsala ta zo ta share ta za ta yi saboda me rashin niyyar ka mai kyau da zaran ka cutar to wannan cutarwan shine kamar ruwan sama da zai zo share shi da zaran kayi gori gori shine kamar ruwan sama nan zai zo share abu sai zama baka da lada kwata kwata fataraka saldan ai fataraka wabilu zalika safwan saldan almas shine wata ginin, mai santsi kawai babu komai a kai, ruwa ya tafi da shi ruwa ya tafi da shi la ya kadaruna ala shay'in mimma kasabu abinda ya tsaro da ba zai iya bayar da ikon komai a kansa kenan aikin da suka yi a duniya ba za su iya samun sa a ranar lahira ba babu ladansa babu kuma dalilin ladan kuma an taba ka mai dalili kai ne ka bata kayanka saboda baka yi dan Allah ba ko kuma kai kai gori wallahu la hadin kafiri kafirina lalle Allah madaukakin sarki baya shirye da kafirai Allah baya shirye da kafirai wanda ya ga gaskiya ya butulce mata Allah madaukakin sarki ba zai shirye da shi saboda ka sai ya kyale shi da shedan ya ci gaba da wato kinan jansa to mu je malam ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتداء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل wallahu bima ta'maluna basir to yanzu Allah kwakin sarki a wancan aya da muka karanta ya bamu misalin wanda zai sadaka ya cutar kamar misalin mutumin da zai zo ya shuka ne akan dutsen da aka zuwa masa yashi kuma sulofin ne sai ya zo ya shuka ruwan sama da ya zo sai ya share shi gaba daya kaga abin da ya shuka a gudun nan ba zai samu ba mun gane wani misali yawwa guri ne dama sumuntaccen sun da lalle sai aka zo dan zuba kasa a kai sai ka zo kai shukar a haka sai aka yi ruwan sama mai tsanani sai zo automatically sai share shi gaba daya kaga ba za ka samu wannan abin da ka shukar ba to misali na biyu shine sai Allah ce wa masal na yafikuna amwalahum amma misalin wanda suke daukan dukiyarsu su bayar su taimaki wani ko kuma su bayar dan addinin Allah ya ci gaba ko kuma su bayar dan musulmi su ci gaba mun gane wannan sun yi wannan ne iftiga a mardatullahi dan neman yardar Allah dan Allah kawai suka yi ba sun yi dan neman taimako ba ba sun yi dan neman yabo ba ba sun yi dan neman ɗaukaka ba duniya ta ce duk babu wannan cikin zuciyarsu sannan bayan sun yi wannan ba za su zo su maka gori ba kuma ba sa so ka san ma abin nan ne su sama ba sa so ka nuna ma duniya ma ta san su suka maka wannan abu saboda sun yi dan Allah madaukakin sarki ne shine ibtiga a mardatillahi sun yi haka dan su nemi yaddar Allah madaukakin sarki mun gane wannan kaman kai ka ce wata kenan ayar tana karanta da mu abin da ya kamata ni kenan in za mu yi taimako mu yi dan Allah in za mu yi agaji mu yi dan Allah in za mu yi sadaka mu yi dan Allah in za mu taimaki addinin musulunci mu yi dan Allah to dan neman yaddar Allah ko ne ko wa tasbita min anfusihim kuma suna neman tabbata imani a cikin zuciyarsu suna neman tabbatar da kansu a cikin musulunci ko suna neman tabbatar da kansu a cikin imani abin da sa su yi wannan kenan to su irin wannan mutanen kamar sanar jannatin birba kamar misali gona ne aljanna a nan gona ake nufi ko lambu biribu wata wanda take a jigawa jigawa ina ne ina ce jigawa a manoma ne ake nufi eh tudu yake nufi eh tela jigawa a manoma dai ba geographers nake so ba manoma manoma aka ce wani ya yi gurinsa jigawa ne mai ake nufi barin tambaye ce bai ake nufi ya ce jigawa tsoro baya bi baya fita eh eh gudu da yake da tudu na taki to ala'ayya halin kamar yadda ibarar ƙura'ani ta zo ta a kai shi ne wuri wanda yake mai ɗaukar shuka mai kyau ko yau kamar mai da medalla yake cewa akarin tu samun alar ruba bil idi saboda ka ruba wannan wanda ƙura'ani yake nufi wato guri ne wanda yake ɗaukar shuka mai kyau mutum ne ya shuka a guri wanda yake mai kyau sannan a saba huwa bilin sai ruwan sama kuma ya zo ka yi shuka ka gama kome da kome ruwan sama kuma mamako mai yawa ya zo shi kaga za ka yi farin ciki ka shukar ka za ta tashi ko ba saba hawa bilin ba a ta tsokula hadaifai da ka sai ta yi kyau ta yi kyau ta yi kyau ta yi kyau ta yi kyau komai sai da zo maka da ninki duk inda kake tsammanin dami goma sai ka samu ishirin in 'ya'yan bishiya ne duk inda kake tsammanin za ka dinka buhu goma na mangoro sai ka dinka buhu ishirin in lemo ne inda kake tsammanin buhu goma sai ka dinka buhu ishirin ta zo da shi bi ifai ne ninki biyu kenan ko yau fatan ukul ha bi ifai saboda me ya yi shuka a jigawa wato kenan guri mai kyau na shuka sannan kuma an yi muwafaka bayan ya yi shuka kuma ruwan sama ya zo babu matsala ruwan sama har ta kai karanta ta yi sallanta ta har ta kai gaba har ta kai duka babu wannan matsala da to ka sai zama wato kenan sai ta bada amfaninta ninki guda biyu fa ba wa wabilun idan ma mako na ruwan sama bai sami shi lintu dallin yafa ka yi shuka dama an yi ruwa kai shuka sannan bayan kwana bisa ka ka dan yi ruwa kaɗan. wayan kwana bisa za a ɗanyi ruwa kaɗan bai bushe ba akwai matsala ba matsala shi ne ɗallon kenan ko yauwa saboda ka shi wannan mutum zai ci riba wannan shi ne wanda zai aikinsa dan Allah sannan ya yi da dukiyar halar ya yi kuma dan neman yardar Allah maɗaukakin sarki sannan bai yi gori ba bai kuma cutar da wanda ya masan ba